الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أينه واتو شاهدوغ وطن المحرم هجرة ببا دم ببا فلن جكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دليه دود أربعين دبيو wanda ya daidai da 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 8 shekara 2021 inda muke gabatar da karatu a wannan masallaci na abu ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri da ke nan bypass inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami shek usmanu khamis hikbatun min at-tarikh ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين سنة إهدا وستين wanda wannan shine majalisi na ina ganin hamsin idan ba nan manta ba ko? muna majalisi wato na hamsin cikin wannan littafi wanda suke da shaɗi irin nawa za su ga ɗari biyu da biyar ne in kuma shafi ya saba to su duba ash a as-sabi'a shubu ta bakwai nan za mu tashi shubu ta bakwai malam yake cewa shubhar yan shi'a ta bakwai ita ce cikin abin da suke yadawa cewa anna ababakarin zalama fatimata fi hau sai da na abubakar ya zalunci na fatima ya hana mata gadon babanta kuma lokacin fa da ya ɗauki kuɗinsa iciyar don addinin musulunci ya ci gaba har allah maɗaukakin sarki ya ce alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbih al'ala kuma allah ya ce masa wala sawfa yarda su ba ta nan wanda ya ɗauki kuɗinsa ya ciya dan addinin musulunci ya ci gaba shine kuma zai zo ya riƙe wani haƙƙi wanda bai kamata ya riƙe wannan ainihin wato haƙƙi ba kai take shi take nuna kamara ne ƙalu sun ce ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya rasu ja'at masu ila abubakar na siddiq na na fatima ta zo tatlubu mirasa haminin nabi sallallahu alaihi wasallama tana neman gadinta a wajen annabi wajen sayyidina abubakar falam yu'tiha abubakar min ha sayyidina abubakar sai bai bata ta ba in kun ga 'yan taliban da suka sake dawa suka karɓi afghanistan cikin abin da suka yi wanda ya kalli tashira bidas yanzu duk wanda zai shigo daga ƙasar iran abin da suka buga a jikin stamp ɗin wanda baka isa ka goge ba ko ka kankare shi ne sun sa abubakar siddi in ka gankare ko ka goge in ka shigo ƙasar su maganin ka in da ka shigo sai dai ka shigo a haka haka suka yi abubakar na siddi haka suka sa a jikin sam din su inda ka shigo daga haka suka sa wallahi shine sam din da za su buga maka inda daga irin da ka shigo abinda suka yi ke in eh, inda daga irin da ka shigo to shine sam din da za su buga abubakar na sadi abinda ke jikin sam din ke wallazina istadallu wanda suka kafa hujja bi hada dalili da wannan dalili humu shi'a to sune kadai in shi'a فقال ba ساشن duhun sashen ‘yan shi'a suka ce من fadak irsun minin nabi li fatimata fadak gado ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari na na fatima kuma ita za ta haka suka faɗa wa ƙala akaruna wasu suka ce kai ba fa gado ba ne hiya hibatun minin nabi kyauta ce daga annabi wahaba ha fatima ya bana na fatima kyauta wancan magana na farko za ku gaya kawo nan ba ɗan ita fadak ismul arzi da ni Hannabi milal Yahudu fi khaybara sunan wuri ne wanda annabi ya ci ganimarsa a hannun khaybara wa qala ta shi ne malam yake cewa amma al-qawl awwal amma ala al-qawl al akan zance na farko wa huwa na fadak irsun min annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan fadak ɗin gado ne فالرواية الصحيحة فيها رواية تأنغنت أكم مطل الفلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باين النبي يا رسول جاءت فاطمة لأبي بكر الصديق تطلب منه إرثها تادو وزن سينا بكر تنا نيمن يبات غادو من النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي في فدق وسهم النبي من خيبر وغيرها أكم مطل الفدق da wani rabo ma na kai bara da wani wannan faƙala abubakar mai siddiq sai sannan abubakar yake cewa inni samitu rasulullahi ni fa na ji annabi ya ƙuli yana cewa in na nura mu ba a gadon mu ma taraknahu sadaqatun duk abin da muka mutu muka bari sadaka ne wannan hadisi akradahu muslim fi sahih kitabul jihad wasu babu hukumul fai babin da ke magana akan hukuncin fai hadisi na 1753 aw ma tarakna sadaqatu duk abin da muka bari to sadaka ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fi riwayatin a wata riwaya ma tarakna duk abin da muka bari fa huwa sadaqatun wannan abin sadaka ne salafi riwayatin riwayoyi guda uku جاء بها الحديث وان الحديث يزول رسول النبي صلى الله عليه واله وسلم وان سنه روايه غدا uku da hadisi yazo da su akan wannan matsala ka ainihin wato fadak din nan da shine malam yake cewa haka da akbar abubakar fatima ta haka nan sai na abubakar ya fadawa na fatima Allah madaukakin sarki ya kare ta da yadda haka ya fada mata da ya faɗa mata wannan wa fi riwayatin inda Ahmad inna ma'ashar al-anbiya'i a cikin riwayar da ta zo daga al-Imam Ahmad mu taron annaba la nura su ba a gadan mu wanda al-Imam Ahmad ya kawo shi a mujalladi na uku ne a lamba 225 walakin ar-riwayat allati fi sahihayn sai dai riwayar da ta zo a Bukhari da Muslim inna la nura mu ba a gadan mu ma taraknahu duk abin da muka bari sadakatun, sadaqa ne fa wajadat fatimatu ala abubakar na siddiq sai na fatima ta yi bakin ciki ta yi fushi akan sayyidina abubakar to shine sai malam yake cewa sai suka ce to tunda kona na fatima ta yi fushi da sayyidina abubakar to duk wanda ta yi fushi da shi su ma sun yi fushi da shi ana ganewa suna kawo hadisi ai gashi annabi ya ce fatima tsoka ce daga guri ne abinda zai cutar da ita zai cutar da ni abin mamaki fa sababul wurud na wancan hadisin da yasa annabi ya yi magana fa aure sai da na ali nema na fatima yar gidan abuja ne kuma wannan maganar fa har littattafan shi akwai ta wanda da na san zan buɗe maganar nan da na ɗauko littattafan in karanto ka ji yadda ruwa ya ta faru a gurinsu kafin ta fara yin fushi da sai na abakar da sai na ali fari kuma akwai alittattafan suna akwai alittattafan shiya aka zo mata da labari cewa sai da na aliyaji yana neman fatima yar gidan abuja aure na na fatima ta ɗauko al'imamu hassan da al'imamu sai ne ta taho gida ta ce in inna ƙaumaka ya da bulib na ce ka mutanenka suna faɗa cewa in an taɓa yarka ma ba ka yin fushi ga alinan ya rasa wacce zai nema sai fata mai yar gidan abu shi shine manzan Allah ya ce a haɗa masa mumbari aka haɗa mumbari ya kudu ba ya ce bayan haka mun ba abu al'as ibina rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usman aure ya mutunta mu mun mutunta shi annabi ya ce wallahi ba yadda za a yi a haɗa ‘yar gidan annaban Allah da ‘yar gidan maƙiyin Allah to a lokacin ne ya ce ku sani wannan fatiman fatsoka ce daga gare ni abin da zai cutar da ita zai cutar da ni daga nan ne malamai suka ce in dai in an auro mata wata zai cutar da ita to dole duk wanda zai zama mijinna na fatima ya haƙura da aure don kada auren shi ya ja ya cutar da ita cutawan ya kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kan wata ta zo da ta ce ba za a yi mata kisha ba saboda na na fatima ya kamata ta zo da uba irin na na fatima ne don ubanki ba irin uban na na fatima bane to ki jaba ki, ki shiru yawa wanga shi azaman lafiya yawa to shine abin da ya faru to shine malam yace fa in ma annaha tadda'i ko dai na na fatima tana da awacewa annahu akhta'a fi fahmihi sayyidina abubakar yayi kuskure wajen fahimtar sa li qaulin nabi ga maganar annabi aw annahu akhta'a fi sama'ihi ko yayi kuskure wajen sauraron sa ɗayan biyu in ma dai maganar annabi ko tana da awar cewa ya yi kuskure wajen fahimtar maganar annabi ko kuma bai ji maganar annabin da kyau ba hiya dallat bil umumi fi ƙaunin ta'ala ita kuma ta kafa hujja da faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi me fi auladikum Allah yana muku wasiya akan ƴaƴanku lizzakar mislu haddil min kun saye kun ga wannan nasi umumi ne ko kuma akwai ƙa'ida cewa idan dallan nasu alal umumi ya baƙa ala ci himalan ya yadullu dalilu ala takhsisihi idan ya zo yana nuni hukuncin mamme ne dole a bar shi hukuncin ya shafi kuwa an samu dalili wanda ya cire to yanzu a cikin yusi kuma Allah Allah yana muku wasiya fi auladakum cikin ƴaƴanku idan kun mutu kun bar gado yanzu idan kai musulmi ne kana da ƴaƴan da ba musulmi ba a ciki wannan nassan kuma Allahu fi auladikum ya shafe su eh ya shafe su ba saboda nassoshi sun zo an yi takhsisi cewa musulmi baya gadan wa baya gadan kafiri idan muka dauki nassin akan umumin shi to musulmi in ya mutu kafiri zai yi zai gaje shi inda yana da alaka da shi ta nasaba inda dan shi ne amma dole sai mun ɗauko na soshin cewa kafiri baya gadon wa baya gadan musulmi yanzu an yi taksisi an ware banda nan yanzu to haka yadda kaga na nasoshin sun ware yayin da Allah ya ce kuma Allahu fi auladikum to hukuncin yana dabbakuwa akan raguwar mutane ne banda annabawa saboda hadisi yayi taksisi ya ce inna ma'ashar al-anbiya la nurasu ba a gada mu kuma wannan hadisan fa hatta a cikin usulul kafi akwai a kitabul ilm a farko farko yadda kaga haka cewa mu makaran annabawa ba a gada mu fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman to haka suke cikin usulul kafi wannan yake san tafsiri ai gudaddan sarkin baka mun yi munazara da shi kan wannan matsalar ta gadon na na fatima awa takwas mun yi awa zaman farko awa hudu aka sake sa rana aka dawo duk wanda ke so ya ji matsalar nan bit tafsiri ya ji kuma yadda aka kai ruwa rana kun kun lura tun daga ran da muka tattauna matsalar baka sake ganin wani dan shi'a yana tattauna wannan kadiyar ba a shafin a matsayin an zalunci na na Fatima tun daga ranar muka binne ta kuma duk wanda ya je saurara kana ahalin sunna zaka ji ka samu waraka cewa lallai eh, lallai abin da sai na abakar ya ne daidai so da dukkan ayoyin da suke da alaka da gado a ƙur'ani mun kawo su akwai gadon da ba wani bane ya mutu ya ban maka kuma za ka yi shi wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaka na wa wa aure sanami al'arda ya gadon mana da ƙasa wata ƙasa ce za mu gada ita ce aljanna aljanna da za ka gada wani ne ya mutu za ka samu aka ga sannan mun faɗa mun ce akwai alwarisun da la mawrusa lahu mai gadon da ba wanda zai gaje shi shine Allah subhanahu Ta'ala. da haka idan qur'ani laƙin kalman irsu gado ba Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina ba za mu gadar da ita man kana taqiya to dole sai an kalli yaƙin zance shi ne sa a gane wani gado ake magana to yanzu mu a Na mu fahimtar mu halin sunna dama mu ban mu ɗauka cewa akwai wani mutum ma'asumi ba da bai kuskure abinda mu muka ɗauka ma'asumi a gurinmu shine kaɗai annabi muhammad shin fahimtar da na na fatima ce ma wannan ayar ita ma ana iya sallama mu fahimtar ta ko ana iya ja da fahimta abdullahi dan abbas tare da cewa annabi ya masa addu'a yace allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawil Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasarar qur'ani ba duk tafsirin da Abdullahi dan Abbas yayi ma ayoyin qur'ani bane aka sallama mu akwai wanda ya fassara su amma bai samu tawfiki daga wajen Allah ba ba a wafaka masa ba to da in ya to duk tafsirin da ya ma qur'ani daidai ne to me bambancin sa da annabi ai ba su da bambanci da annabi ga Abu Zarri Gifari annabi yana faɗa cewa ƙarƙashin wannan saman bai san wani mutum ba mafi gaskiya harshe irin abu da gifari amma sai gashi ya zo ya kafa hujja da ayar wallazina zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum a mazhabar sa mun karanto a baya idan ka je yau ka samu kuɗi duk yawan su inda ka biya buƙatar ka to haramun ne a wajen Abu da Gifari ka ajiye wani abu ya kwana kaga wannan mazhabar tashi yanzu gashi kuma annabi ya ce mafi gaskiyar harshe kuma gashi ita ce fahimtarsa kaga wannan karatun yanzu duk wanda ka jama musamman wanda suke da kuɗi talakawa za su yarda da wannan mazhabar amma ba wani mai kuɗi da zai yarda da wannan mazhabar yau kuma sahabi ne yake da wannan fahimtar saboda haka wannan ita ce ka'ida to wannan ayar cikin maganganun da suke kawowa ta ce sai da na abubakar kai za ka gaji babanka ibn abi kuhafa ni ka ce ba zan gaji babana ba sai muka ce kiyasin baban fatima da baban abubakar abu ne da ya kai tazaran ya wuce sama da ƙasa babun mamaki bane ibn abi kuhafa ya gaji babansa babun mamaki bane na fatima ba za ta gaji babanta ba dan baban Fatima ba daidai yake da baban Abi Quhafa ibn Abi Quhafa da haka idan na na Fatima ta miƙe za ta alfahari da uba idan sai na Abubakar yana gurin ba zai iya miƙe ba dan baban Abubakar bai kai babanta ba ba haka bane to tunda baban Abubakar bai kai babanta ba shi yasa shi ya gaji babansa ita kuma ba za ta yi ba to shine malam yace wa ahlus sunnati su ahlus sunna. fi da al-mas'ala la yab'athuna an udhri li abi ba ma bincike wai dan mai masai na abakar uzuri wa inna ma yab'athuna an udhri li fatima muna yin bincike ne dan yi wala na fatima uzuri li'annahum domin su ahli sunna yarawna anna ababakarin suna ganin sayyidina abubakar yastadillu bi hadisin sami'ahu min annabi sallallahu alaihi rawahu abubakar na kawo a wancan zaman na munazara da suke cewa na abubakar kaɗai ne ya ruwaito ba abubakar kaɗai ne bane a'a sai na abubakar ya ce shi wa usman wa umar wa aliyu nafsu sai da na alama ya ce wannan hadisin daga annabi wal abbas baban baban annabi abbas ya ce wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma maka ce idan za a raba gadon annabi sallallahu alaihi sallam ya bar ɓangarori guda uku ya bar ɓangare na albin ya ku sannan akwai wa akwai azzauji mata sannan akwai wa al'abu baba idan za a raba dukiyar da annabi ya bari za a raba ta gida uku ne a nan wajen sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in ka naɗi wahidatan falahami na na fatima za a ba ta rai? sannan tunda akwai mata za a ba matan annabi sumuni sannan tunda za a ba ainihin wato raguwar abin da ya rage uba sai gado dawa da asinci abin da zai faru ke to da ba a bana na fatima ba kun ji an ba baban annabi abbas kun ji an ba matan annabi dada wannan shine dalilin cewa ba a yi da da aka ce ita ba a yi sai aka ce to bari a ba matan bara a je a ba baban shi tunda ai abbas da baban annabi abdullahi baban su ɗaya lokacin da ya rasu ya zamanto ita kaɗai ce ta rage a matsayin ya kaga ba za ta iya hana abbas cin gado ba sai kuma mata to yanzu abbas ne zai sako matsayin baban annabi abdullahi ya tsaya inda raba gado za yi to ba ba abbas ba matan annabi ba a ba su ba kuma su matan annabin ba su da kuka an hana su gado ba shi abbas yana da rai bai ta da ƙura an hana shi gado ba sai su to shi ne malin yake cewa wa abdurrahman bin awk wa sa'ad bin abi waqqas wa zubair bin auf kullu ha'ula'i dukkan inna rawu hadisi an nabi sun ruwaito wannan hadisin daga annabi cewa inna la nurasu ba a gada mu ma tarakna duk abinda muka bari sadaqatun sadaqani ne fa fatimatu lamma abad kalama abubakar na na fatima lokacin da ta fahimtar maganar sai da na abubakar hawala suna sunnati an yi masu an uzurin li mata. Ahalin suna sun yi ƙoƙari ne wajen wato binciko uzuri ta bangaren na na fatima la abubakarin ba ga abubakar ba لأنهم لا يرون أن أبا بكر هنا قد أخطأ في حق فاطمة da mun mu ba wa kallon cewa sai na bakar, ya yi kuskure a haƙƙin na na fatima ya zalunce ta ya hana ta ne, ya hana ta gado ba ma kallon wannan wa suka ce gadibat ala abubakar ai ta yi fushi akan sayyidina abubakar shine malam yace wa naqulu sai mu ce musu ma yadurru ababakar wannan fashin ba zai cuci abubakar ba idan gadibat alaihi fatimatu idan na na fatima ta yi fushi in kana allah radiyallahu anhu in allah ya yarda da na abubakar ba akwai wallahu wa rasuluhu wa an yarduhu ba in kanu mai mu'mini idan Allah farko iyadda da kai sai wani ya fushi da kai to da yarda Allah da fushin shi nawa za a fara gabatarwa faqala Allah azza jalla sai Allah yace laqad radiya Allah Allah ya yarda anil na dangane da masu imani if yubayunaka ta ash-shajara lokacin da suka yi maka baya karkashin bishiya sai yace fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa gare su wa asabahum ibasu fatahan qariba bu'i makusanci wa abubakar kana ra'asul mu'minina alladhina bay'u an-nabiyya fi dhalika al-yawm sayyidina abubakar kuma shine shugaban masu imanin nan kaf wanda suka yi wa annabi baya a ranar da Allah din nan yace ya yarda da su faman radiyallahu wato faman radiyallahu faman radiyallahu anhu wa radiya anhu duk wanda Allah iya yarda da shi annabi ya yarda shi la yadurruhu gadabu man ba. fushin wanda ya fushi ba zai cutar da shi ba ko kuwa wannan shine abu na farko wa kada naqulu haka nan muna cewa ɗan shi'a law ja'ala ayyu insanin nafsahu da kai yanzu ka ɗauki kanka ka saka makana abubakar matsayin sai na abubakar ka ji annabi ya faɗa maka haka ka ɗauka kana rayuwa tare da shi kai ne matsayin annabin kai ne matsayin wadda annabin ya sa ka kafin ya bar duniya tunda ai mun karanto a baya sai da ya ɗauki kwana sama da goma da umarnin annabi shi yake shiga ya yi masawa ya sa shi ya jagoranci sallah ishara cewa ran da ya bar duniya in ba shi ga na abakar kenan kaga yana sanar da wataƙila in ya bar duniya zai kwace gonan yarsa kuma ya dinga wa mutane ishara cewa in ba shiga wanda ya kamata yi ya jagoranci al'umma to ka kaddara inda annabi zai ɗauko ka ya saka ka a matsayin sirina abubakar waja'at fatima sai na fatima ta zo tu ɗalibu bil tana neman ka ɗauki gadon ka ba ta huwa kada sami annabi ya kulu kuma ka ji annabi ya faɗa haka kai kaji ya ce maka la nura su ba a gane mu fa hal yuqaddimu qawlan nabiy al-ma'sum aw yuqaddimu rida fatimata maganan wa zaka gabatar zaka ajiye abinda ka kaji annabi ya faɗa maka ne ka bi abinda take so ko zaka ba abinda ka kaji annabi ya faɗa ne ina ba ta an fahimta saboda in ka shiga kabari da ni da kai nan duk ba wanda Allah zai tambaye shi na na Fatima amma za a tambaye ka za a ce maka mar rabbuka me tambaya ta bi man nabiyuka wa ma waye annabinka wani da zai zo shiga musulunci a nan gurin inda ba irin kalmar shahada ba ta su ta in shi'a abinda za mu ce masa shine la ilaha illallah sai mu ce masa ne ba za mu ce masa la ilaha illallah mu ce masa fatimatu fatimatu rasulullahi duk wanda aka bashi musulunci haka musuluncin bai ba ko kuwa ba za a zo kiran sallah ba a ce ashhadu Allah la ilaha illallah sannan a ce ashhadu anna mata, sannan a kawo wani abu zai yi bai yi wa da haka ba wanda Allah ya yarda a yi masa da'a mutlaka sai annabi shi sa Allah ya dauko shi ya ajiye kawai yace man yuti'ir rasula in dai ka bi manzan Allah to Allah ka bi ita ce ka'ida sannan da Allah ya tashi sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula saboda Allah yana da istiqlal ɗari bisa 100 ake bin Allah manzon Allah ma ɗari bisa 100 ake bin sa duk wanda ka sani ba su ba saboda irin biyayyar da Allah ke so a mai da annabi da ba ita yake buƙatar yau mutanen duniya ba bai ce wa ati'u ulil amri minkum sai ce wa ulil amri minkum dan ya zamanto ulil amri da'ar su tabi'a ce ga da'ar Allah da annabi in wani ya zo da abu in ya yi daidai da na Allah da na annaba abi in ya saba to a ajiye nashi abu nasu wannan ita ce ka'ida wa kaza a alƙawlu haka nan magana cewa bi anna waje da ala abi bakarin cewa na na fatima ta yi bakin ciki ko ta yi fushi akan sai na bakar sai ya ce allazi Zaharu. abinda ma ya bayyana annahu min ziyadatiz zuhuri wannan maganan cewa fa wajadat ziyada ce ta al zuhuri ƙari ne wanda al zuhuri yake kawowa idiraji ne duk wanda ya sani ba maganan cewa annabi zai intihar su sa a tafiya kashe kanshi ba yana bukari yana daga cikin abin da wasu suka yi na jahilci wasu na son zuciya ta ga hadisi a bukari an ce annabi zai kashe kansa wasan da wahayi yanki ya je yana hawa dutse yana gangarowa zai so sa attack sai mala'ika ya riƙe shi wannan fa yana daga cikin balagatu na al'imamu zuhuri balagatu na al'imamu zuhuri kuma idan ya kawo al'imamu bukari in ka san usulubansa ba yana nuna maka cewa abin ya inganta ba ne ka gani da shi ne wani ne mai ce masa a kai da kake wannan surutun banza ka tafi bukari ba ga ƙwar'ani allah na cewa annaba la allah ka ba ki unnamsaka ma ala asarihim illam yu'minu bi hadha alhadith asaba annabi ya kusa ya kashe kanshi saboda mutane sun yi imani na ce da wancan ma abin na suka ne to ka fara suka ƙwar'ani mana da ya kusa ya kashe kanshi na ma yana daga cikin balagatu na imamu zuhuri wanda ba su inganta ba ko da ka ga bukari ya kawo mushkilan wasu ɗaukan je su hau sahihil bukari da karatu ba tare da sanin cikakken littafin al'imamun bukari ba eh sai sa duk wanda ka tambaya mai sunan bukari sai ga ana ta rigima sunan ma bai sani ba ya ga sahihul bukhari sahihul muslim ya dauka sunan sahihul bukhari ne ya dauka sunan ma sahihul muslim ne abin da ya dauka kenan to wannan yake allazi zaharu annahu min ziyadatiz zuhri yana daga cikin ziyadatiz zuhri kenan wannan maganan fa wajadda sai ta yi fushi ƙarin bayani ne nawa na imamu zuhuri ba abu bane da yake cikin asalin ruwaya a gane haka sai yake cewa ijiraji yana daga cikin ijirajinsa walaita min asalin ruwa bai cikin asalin ruwa ka gane wannan da kyau ijiraji ne na imamu zuri. duk kuma wanda ya san ijiraji dama rawi idan yana magana in ya kawo hadisi sai ya tafi gaba sai ya kawo wata kalma kai in ka zo baka sani ba kana iya ɗaukar cewa wannan kalmar tana da alaƙa da da hadisin kuma ba su da alaƙa maganar annabi daban maganar shi mai ruwaya daban don ya fassara maka wani abu amma bai cikin asalin ruwaya sun mana ruddu sannan malami ce za mu mai da martani alaha da dalili bi tafsiri akan wannan dalilin da yan shi'a suka kawo ta hanyar bayani daki daki fa naqulu za mu ce masu innan nabi ya qala annabi ya ce la inna la su ma tarakna sadaqatu mu ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne eh? amma qauluhum amma maganarsu da suka ce innahu irsun wannan gado ne fa naqulu sai mu ce musu innan nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce inna la su. ba a gadon mu ma tarakna sadaqatin da abinda muka bari sadaka ne bi ma'ana allazi tarakna da abinda muka bari huwa sadakatun to shi sadaka ne ولذلك جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم haka nan ya zo a sashen wasu hadisi a cikin sahihi muslim ya annabi ya ce ma na duk abin da muka bari fa huwa sadaqatun to wannan abin sadaka ne ga al'umma wanda duk wanda ke bibiyar karatuttukan mu mun sha kawowa yana daga cikin kususiya na annabawa guda takwas ko tara shine ba a gadan su wannan yana daga cikin kususiyar ba a gadan su sai malam yace wa harrafa al-ba'd hadha al-hadith wasu daga ciki sai suka harrafa wannan hadisin faƙala sai ya ce na tarakna sadaqatan wai ba mu bar wani abu wanda zai zama sadaka ba maimakon ma din faja'alu na ma nafiya sai su sanya maɗin sai ta zama nafiya ai lam natruk sadaqatan ba mu bar sadaka ba bayan ko maɗin? Alisimul Mausul ne sai ya ce wa ahli sunnati na ma huna Mausula, wa hiya ar sahiha mu kuma ahli muna ɗaukan maɗin din ismul ne da ma'anan allazi ma allazi tarakna sadakatun. abinda muka bari sadaka ne ina fata an fahimta allati fi sahihaini ma tarakna sadaqatun birrafi da rufa wa yu'akkidu hadhihi ar-riwaya riwayatu ma tarakna fa huwa sadaqatun kaga an mun ɗauki maɗin din al da ma'anan allazi ya zama mubtada' tarakana fi'ilin wa fa'il ne to zai zamanto waccan jimla fa huwa sai ya zamanto wato Jimla ce wacce take da alaƙa da in ka ɗauke ta gabaki ɗaya? a mahallin ainihin wato kabar na wancan maɗin, da yake da ma'ana na ainihin wato allazi sai ya ce fannabiyu la yurasu la salawatullahi salamuhu alaihi annabi ba a gadinsa. bal ala sahihi innal biya a jami'an la yurasuna abinda ma inganta gabaki ɗin annaba ba wani annabi da ya mutu ya bar kuɗi aka gaje shi wa hum su yan shi'a yastadilluna bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala an zakariya dangane da wa da annabi zakariya sukan ce ai gashi in ba a gadan annabawa ya kai annabi zakariya yace ya risu ni ya gaje ne wa yarisu min ali yaqub ya gaji gidan mutanen gidan annabi yaqub waje alfa rabbi me, radiya Allah ka sanya dan ya zama yardaji a gurinka sannan Allah ya ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulamin muna maka bishara da wani yaro shine ismuhu ya haya sunansa haya lam naj'al lahu min qabl samiya kafin kai wani bai taɓa haifar ɗa a duniya ya sa ɗansa ainihin wato ya haya ba ya hayan kashi ne farko haka suka faɗa ƙalu sun ce huna asbatal wirasa a nan ne Allah ya tabbatar da gado wa asbataha marratan saniya Allah kuma ya sake tabbatar da gado karo na biyu faƙala an Sulaiman ya faɗa akan annabi Sulaiman ya ce wa warisa Sulaimanu annabi Sulaiman ya gajiwa to daga nan ne wani sai ce maka kana maganan hadisi ba a gado da qur'ani ya ta karo da da hadisi na aka aiwatsi a taka hadisin ka aiwatsi da ne tun daga qur'ani wa qala yasi ya ayyuhan nas ya ku mutane ullimna man sai da an sanar da mu maganan tsuntsaye wa utina min kulli shay'in an ba mu duk wani abu da mulki ke bukata inna hadha la huwa al-fadl al-mubin wannan falala ce mabayyana sai malam yace wa tafsiru hatain al-ayatain ma ya'ti to tafsirin waɗannan ayoyin abin da zai zo amma ayatul ula wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala amma wannan aya yarithuni wa yarithu min ali yaqub fa naqulu za mu ce musu da yace ya gaji ni ya gaji mutanen gidan annabi yaqub awwalan malan yace farko innahu la yaliqu bi rajulin salih bai dace da matsayin mutumin kirki ma an yas'al Allah tabaaraka wa ta'ala waladan ka ɗauki lokaci kana ta addu'a Allah ya baka ɗa hatta ya rital mala don kawai ya gaji kuɗi wannan ya gaje da ya dace da tsarin annaba ka kawo masu rasul bakara Allah ya ce an kuntum shuhada idan hadara ya ƙubal mu idan ƙalami libanin mata abu nunan mai kaga sanda mutuwa ta zo ba tambayar su nake ba mai na bari a'a me za ku bauta bayana qalu na abudu haka. wannan shine to in kai yanzu a wannan zamanin bai wa ka tsaya kai ta roƙon Allah Allah ya baka dan da zai gaji kuɗi Ta ya za a yi kashi kuma annabin Allah duk addu'ar da ya dinga yi izna da rabbahu nida'an ni qala rabbi inni wahana al-azm min washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat mar'ati aqiran fa habli min ladunka yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi a ce duk wannan addu'a da yake kawai yana roƙon Allah da zai bashi dan da zai gaji kuɗi ne don Allah ai kaga bai dace ba to ne malam yake cewa fa kai fanar hada nabi hada li nabiyin kari yaya za a yi a ce to mu yadda da wannan ga annabi mai karanci huwa zakariya an ala waladan ya dinga roƙon ɗali kai ya risa malahu don ya gaji dukiyarsa kuma ku duba ku ga alaƙar ayoyin a suratu a ali imrana ai abinci yake zuwa ya kawo na maryam ya tambaye ki anna laki ina kike samun wannan qala sai tace huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi sa to hunalika da'a zakariya rabbahu daga lokacin da yake kawo mata abinci sai ya ga ba lokaci bane da za a samun abincin to daga nan ne ya fara tunanin tare da shekaru sun mai yawa Allah yana iya bashi ɗa a lokacin da ake ganin kuma ba zai iya haihuwa ba kamar yadda ake kawo mu yan yarinyar abinci a lokacin da ake ganin ba za a iya samun abincin ba sai dawo yana roƙon cewa Allah ya bashi ka shine anan surata maryam sai Allah ya ce zikru rahmatar rabbika abdahu ambatar rahamar ubangijinka ne za a idaye wani bawansa zakariya izna da rabbahu nida'an kafiya sanda ya tashi yana kira ɓoye cikin duhun dare yana ƙala rabbi inni wahana al azumin minni Allah ka san kashi na yayi rauni wasta'ala ar-ra'su shayban Allah kaina farfara ta keto ta ko ina walam akun bi du'aika rabbi shaqiya Allah ba yadda za in zama tababbe kuma ina roƙonka wa inni khiftu al-mawaliya me yasa nake roƙonka bani da Allah ina jin tsoron wa'inda za su zo bayana su ɗauki al'amarin addini addini zai tozarta fa habli wa kana mar'ati akiran Allah mata ta shekaru sun ja bakarriya ce fa habli min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurin kadan da zaka bani ya ni ya gaje ni akan aikin da nake na addini da annabta wa yarsu min alimi ya gaji mutanen gidan annabi yaqo a lokacin da yake wannan ai babu annabi yaquban a duniya amma saboda ka gane gadin annabta ne shi yasa sai yace wa yarsu min alimi yaqo sannan waje alifu rabbi da ya gama Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu ya haya lam naj'al lahu min qabl samiya lokacin da aka yi masa bishara an haifi dan annabi ya haya yana tasowa sai Allah ya ce masa ya ya haya khudhul kitaba min bi quwwa wa atainahu al-hukma saboda dama abinda baban yake roƙon Allah ya bashi kenan in baka gane ba in ka tafi suratul anbiya idan ka ga haka da yace wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni mi Allah kakka banni ni kadai akan aikin addinin nan wa anta khairul warisi Allah kai ne mafi alherin wanda za a gada Allah sai ce fastajabna lahu wa wahabna lahu mi muka karba addu'a shi muka bashi da annabi haya wa aslahna lahu maka inganta matarsa sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana min dan ba matsala ba magana kudi yake yi ba ba magana kudi yake yi ba to wannan shine abu na farko kaga wannan shubhar yanzu ka rusa ta duk wanda ya kawo wannan a matsayin dalili cewa ba a gadan annabawa kace akar makalla a duba siyakin ayat da kyau mana a duba siyakin ayat ba magana kudi yake ba a nan wajen maganan ilimi ake yi saniyan malam ce na biyu al abin abinda ya shahara anna zakariya annabi zakariya kana faqiran ya amalu najjaran talaka ne yana aiki a matsayin kafinta fa fil kana zakariya najjaran rawahu muslim kitabu fadaili babu zakariya alaihi salam sai yake cewa fa ayyu inda zakariya to wace dukiya ce aka ruwaito a tarihi to annabi zakariya ya mallaka hatta ya tsuba min Allah tabaraka wa ta'ala har sai ya nema daga gurin Allah an yarzuka waritan ya azurta shi da wanda zai gado bal al aslu fi anbiya Allah tabaraka wa ta'ala asali ga annabawan Allah la yabquna al mala ba sa barin dukiya bal yatasaddaquna bihi fi wujuhil khair sukan yi sadaka da shi ne ta fuskan alheri shine asali ga annabawa salisan na uku malam yace huwa ma yadullu alaihi siyaq abin da siyakin aya ke nuni akan shi wa huwa wata ala wa ta'ala ni wa yarisu min ali yaqub ya gaje ni sannan ya gaje mutanen gidan wa annabi yaqub tsakanin annabi yaqub da annabi zakariya zamani bai mame ba bai ma haɗa su ba to in gado ne na kuɗi wanda zamani bai haɗa ku ba za ka gaji shi sai ya ce kam sun fi ali yaqub to idan ana magana iyalan gidan annabi yaqub mutum nawa ne kaga suna da yawa wa aina ya haya min ali yaqub me alakar iyalan gidan annabi ya haya da iyalan yaqub ali yaqub ali yaqub fa ga sanan hum musa wa dauda wa sulaiman wa yahya wa zakariya wa aqwamuhum duk waɗannan mutanen sun shiga cikin ali yaqub bal kana kullu anbiya bani isra'ila min ali yaqub duk wani annabi daga cikin kasani cikin bani isra'ila ya fito ne daga bangaren wa ali yaqub tunda ai annabi yaqub da ne gawa ga annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim da haka lokaci daya ba lokaci da aka yi bishara ba wa mar'atuhu qa'imatun fa dahikat fa ha bi ishaq wa min wara ishaq mi yaqub to daga kan annabi ishaq ne da ya haifi annabi yaqub duk annabin da ka sani inda cikin bani isra'ila ne daga bangaren annabi yaqub ne to wannan fa ya shiga cikin duk ali yaqub su annabi Musa duk suna cikin me Ali Yaqub sai yake cewa wa huwa Yaqub fa kaifa bi baqiyati bani Isra'ila min ghairi al-anbiya sai ya kuma raguwan bani Isra'ila da ba ba kaga wannan ganin ko in raba ra'ayi sai yana buƙatar sai an tara kaya da yawa idan ashe fa kaifa sai kuna nasibu ya haya. to a lokacin in za a raba to shi annabi ya haya nawa za a bashi ثم إنه مهجوم بالفرع الوارث sannan shi ai an sha makance shi saboda ɓangare na masu gado fala shakka anna qawluhu babu kokonto yarisuni wa yarisu min ali ya yaruddu yana mayar da martani alam auli man a kan zancen wanda yake cewa innahu da wirasatal mali yana nufin wai gadon dukiya ne bal zakara yaqub ya ambaci yaqub li anna yaquba nabiyyun saboda annabi yaqub annabi ne wa zakariya nabiyun annaba zakariya ne fa arada an yarisa nubuwata wal ilmi wal hikma sai ya nufin yana so annabi yaqub Allah ya ce wa innahu zu ilmin lima allamnahu sai yana so ya gaji ilimi da annabta kuma wannan abin da ya roƙa shine maka ci yana tasowa Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi ya ya haya khudhul kitaba mai liquwa ka tashi ka riƙi littafin Allah da ƙarfi wa atainahu hukuma sabiya dan bukatar sa kenan a wannan lokacin rabi'an na hudu wa huwa qaulin nabi inna ma'ashar al-anbiya ila nurus ita ce maganar annabi da yace ba a gadan mu aw qauluhu inna la nurus ma rakna sadaka. ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne wa da'a fil fil hadisi innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wala dinaran dirhaman wala dinaran babu wani annabi da ya gadar da dirham ko dinari wa inna ma warrasul ilma suna gadar da ilimi ba shi yasa ake cewa malamai ba gadan annaba ba duk wanda ke neman gadan annabi to tashi ya karatu ko babanka annabin ne in ba kai karatun ba ba abin da ka samu wallahi ko kuwa to ne. wannan hadisi akhrajahu abu dawud fi sunan kitab Ala, ilm Ilmi, Hadisi na dubu uku da ندبو shida da arba'in دا أربعين وصحة Albani fi صحيح Sunan, Abi, داود wannan shi ne kuma yana fice irin wannan hadisin akwai shi fa a cikin usulul kafi ba kwarai na biyar ya suna cewa ya kulu rabbuna Allah yana cewa in inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya fa hal warisa yahya mala zakariya shin idan matsala ce ta gado a ina ƙur'ani ya kawo to ga wanda ya fara mutuwa ga wanda ya gaji wani ina ba ta an fahimta la li'annahu mata qablahu domin annabi ya riga annabi zakariya mutuwa ta ya ra'ayi yanzu waye zai gaji wani da ne zai gaji uba ko uba ne zai gaji wa ba eh uba ne zai gado kenan inda yana roƙon Allah ya bashi dan da zai gaje shi gado ne nawa na kuɗi ba nawa ba ba na annabta ba walakin warisan nubuwata fi hayati abi zakariya ya gaji annabta a rayuwarwa babansa annabi zakariya wa amma al-ayatu saniya amma aya ta bi da yan shi ke kafa hujja da ita wa hiya ta baraka wata ala wa warisa sulaymanu da'u annabi sulaymanu ya gaji ainihin wato annabi ainihin wato dawo to shine malam yake cewa a fakazalika lam yarid minhu almala shi ma annabi Sulaiman ai bai gaji dukiya daga annabi Dawuda ma wa inna ma warisa an-nubuwata wal hikmata wal ilm li amrayn ithnayn ya gaji ilimi ne da hikima saboda al'amara guda biyu da zai kawo na farko mukallis yakin aya abinda Allah ya fara faɗa kafin ya zo ya faɗi maganar gado cewa ya wala da ataina Dawuda wa Sulaimana ilman mun ba annabi dawud da annabi sulaiman ilimi wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi wa qala da suka faɗa su biyun suka ce alhamdulillahi allazi faddalana godiya ta tabbata ga Allah da ififita mu dame da ilimi ala kathirin min ibadihi almu'mini to shine sai Allah ya ce wa warisa sulaimanu kenan gado nawa na annabta wa warisa Sulaiman Dawud shi yasa a suratul anbiya idan aka samu matsala daya dayi hukunci ubayi hukunci aka daga shari'a aka kawo gurin dan dan ya warware hukuncin da baban yi wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil haram idh nafashat fihi ganamul qum Allah yace wa kunna li hukmihi fi Allah yace fa ha Sulaimana amma wa kullan atina hukuman matsala ce guda ɗaya aka kai wa annabi Suleimanu, Dawud ya hukunci mutanen da aka yi masa hukunci ba su yadda ma suka afil suka daga ƙara suka kawo wajen annabi Suleimanu ɗan kuma ya hukunci da saƙanin abin da baban yi ko kuma Allah sai ya ce fa fahamna ha Sulaimana kenan tun da aka ce maka fa fahamna ha Sulaimana ka gane wancan hukuncin da aka yi akwai me amma saboda ba su cancanta suka ba sai Allah ya ce wa kullun atina hukuman wa ilma neman ba bashi hukunci da ilimi in ji Allah to in ka ci gaba da bibiyar ayar Za ka ga abin da zai ta baka kenan wa hushira li sulaiman junuduhu min al-jinn wal insi wat tayr fa hum yuzaun hatta idza ataw ala wadi an-naml qalat an-namlatu ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhum la yashurun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi har zuwa ƙarshe zaka ga magana ake ta ilimi da mulki da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ba maganan gado ake yi ma to shine malam ya ce al'awal na farko inna dawud qad tuhira. annabi dawud ya shahara cewa anna lahu mi'atu zawjatin yana da mace ɗari. wa lahu 300 sirriya yana da kuyangu da sun kai uku ai ama bayi wa lahu kathirun min al-awlad yana da 'ya'ya da yawa fa kaifa la yarithuhu illa sulaiman to wanda yake da 'ya'ya da yara za a ce kuma ba wanda zai gaji shi sai mutum ɗaya bal ikhwatu sulaimanu aidan yarithuna idan gado za a yi 'yan uwan annabi sulaimanu za su yi ne fataktisu sulaimanu bizikiri keɓance annabi sulaimanu da ammato laisa bi sadidin ba daidai bane in kana ma'ahu warasatu akharuna in dai tare da shi akwai wasu magadan daban kenan keɓance shi da ambato ba tare da ambatan 'yan uwa ma ita kuma an namta dama Allah ya faɗa Allahu a'lamu haythu yaj'alu min Allah ya fi kowa sanin idan zai dauki manzancin shi shi yasa da ka ko dan ka bai maka biyayya bai girmama ka baka isa waran da zaka bar duniya kace kun ga wannan yaron kowa dai ya san yadda bai mutunta ne billahi allazi inna tafala ya ku kuma shi gado ka isa baka isa ba in dai ba ridda bai ya bar addinin musulunci ya zama kafiri duk yadda ya zama kangarare ba mamaki ma kana mutuwa shi zai zai fara ci a kasa a bashi nai shi ne ɗan gaba gaba wajen rabu eh? saniyan na biyu laukan al'amur irsan adiyan da a ce al'amari ne na gado na al'ada lama kana li waladihi li zikirihi fa'idatun fi kitabillahi ai da a ambace shi a cikin littafin Allah ai ba wata fa'ida wala kana tahsila hasilin da abin da yake tabbatacce ne kai aka ƙara tabbatar da shi na irsal mali domin gadon dukiya amrun adi al'amari ne nawa na al'ada shi yasa za ku ga da yake al'amari ne na al'ada duka ayoyin da suka zo suna maganar labari ne ga yadda za a raba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mislu hadzul min bayan kunna nisa an fauka na tani fala haka da in kaza ne za a ba wani kaza in kaza ne za a ba wani kaza saboda wani ya mutu wani gaje shi abu ne sananne kuma gadon nan zaka samu ko mutane masu da addini sai dai kawai wani tsarin gadon ya zama to a yi shi a daidai wani a yi shi mai a shirme ku dama sai kaga samu akwai tsarin gado shi yasa dama da yake tsarin gadon ana yi akwai na shirme kafin zuwan addinin musulunci wanda in ka mutu kana da mata cikin matan da ka bari in kana da babban ɗa sai ya zo kawai sai ya haye kan ka sai ce matan ma sun zama nashi Allah ya ce ya yi hallazi na amanu la yahillu lakum an tabisun nisa'a kara daga yau ba wanda ya ya ci gaba da gadon mata irin wannan gado na dole Allah ya hana ya ce a'a ba za a ci gaba da yi sai yake cewa wallazi la shakka fihi abinda babu kokonto laha ara da shai'an akar Allah yana nufin wani abu ne khassahu bizikri wa huwa irthun nubuwa yana so ya keɓance shi da ambato shine gadan annabta sai Allah ya ambaci waɗannan guda biyu waɗannan su ne to shine malam zai ce amma maganar da ɗan shi'a da suke cewa wa amma qauluhum amma magana su inna hahibatun wai kyauta ce wa hadiyatun min annabi wa habaha li fatimata suka ci ya bana na fatima faqad rawa al-kashani fi al-kashani ya ruwaito a tafsirin safi a mujalladi na uku shafi na ɗari da ainihin wato saba'in a da ɗari da tamanin da shida ku shi ne wancan gudajen sarkin baka lokacin da na kawo wannan maganin ya ce ai na san ya san inda na kawo ta kaza kaza kaza na ce ya duba suratul isra'i zai ga maganan akwai da gaske ne safi ya kawo ta cewa annan nabiyya ba da fatte kai mara annaba bayan bude kai mara wa ba da an nazala ba da an anzala Allah tabaraka wa ta'ala alai bayan Allah ya saukar wa da annabi wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil uba makusanci haƙƙinsa da miskini da kuma matafi wala tubaddir tabdira kakku al mubazzaranti fanada fatima ta fata hafar sai kira na fatima sai ba ta fadar to shine malam yace wal naqif qalilan huna to mu dan tsaya a nan gurin yace hadhihi al qissa farko maka zuba, wannan kissa cewa an ba na fatima gadin fadar a kyautar mai fadar ƙarya ne ba a yi ta ba na san su ƙarya ba wahala take musu ba yanzu nan kawai sai mutum ya shararo ta ya halatta lada ma Allah zai baka ولم تنزل هذه الآية في هذا الوقت وأن آية بتماسك أو أن اللوكة با ولم يؤت النبي النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم بيدوشي وانا أبو بيابا نفاطمة ألوكة بل الصحيح أن فاطمة طلب الفدس من باب الإرث abin da ya inganta na Fatima ta zo ta nemi godan ne a babin gado lamin babin hiba ba a babin kyauta ba saboda abin da ke ƙaryata haka ko inda ya tabbata an yi ne an ba ta kyauta to don me za ta taho neman gado kenan tahowa neman gado karya na cewa ba a ba da kyautan ba ba haka ba ne dole cikin bita yi ɗan duk abin da kafin mahaifinka ya rasu ya ɗauka ya baka shi kyauta ta yi ba buƙatar bayan ya mutu a ce maganan gado ta taso a kan shi idan ku ya mutu aka zo ka ce ka taho kuma a baka gado sannan aka yi da'awar cewa kuma an baka me an baka kyauta to da'awar kyautar da aka yi ƙarya ne ba a yi ba kenan to shine ma ne yake cewa fatuhu khaybara fatuhu bara ya auku ne fi awwal sanati sabi a farkon shekara ta bakwai wa zainab bintin nabi tuwfi fi saman fi fi saminati min al-hijra zainab kuma ira annabi ta rasu a shekara ta takwas ne wa ummu kursum bintu ali bintin nabi ummu kursum ira annabi tuwfiya fi tasi'ati min al-hijra ita kuma ta rasu a shekara ta tara fa kaifa yu'ti fatimata wa yad'u ummu kulsum to ya annabi zai ɗauka ya bana na fatima zainab yar shi tana da rai ummu kulsum tana da rai ya hana su sai yace fa hadha ittihamul lin nabi annahu kana yufarriqu bayna auladi idan an dauke wannan to kaga za a zo a jefa tuhuma annabin da izo ya karantar da mutane ya ce a tsoron Allah ya adalci tsakanin wa ya'ya ya zo ya ba wannan ya hana ragowa kaga tuhuma ta shigo ciki kenan wanda wannan ƙarya ne ba a yi ma wannan ayar malam ya ce ta sauka Na shekarar da ta sauka shekara ta bakwai shekara ta takwas zainab ta rasu ummu kursum ta rasu a shekara ta nawa ta tara wannan issa ce makzuba ba a yi ta ba ثم إن نؤمان بن بشير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم sannan nu'manu bin bashir yayin da yazo wajen annabi fa qala ya rasulullahi inni qad wahabtu bin wahabtu ibni hadiqatan na ba dana gona wa uridu an ushhidaka ina so zaka zama shaida fa qala annabi a kullu auladika a ataita shin dukkan ƴaƴanka kowa ka bashi irin wannan qala la sai ce a'a. فقال النبي سي النبي إذا فإني لا أشهد على جوري kaje ni ba yadda za in yi shaida akan zalunci annabin da wani ya ba wa dan wani abu yace ya rasulullah ka zama shaida annabi yace ka ba duk ƴaƴanka irin wannan yace a annabi yace ba zan yi shaida akan zalunci ba sannan kuma sai a ce a wannan kuma yayi rabo shi kuma ya ba wani kuma ya hana wani dan Allah zai ba zai taba ba to duk wannan yana daga cikin wa'annan tanakudan fasammahu jawwalan sai ya kira wannan yace zalunci wa zalika an yufaddila ba'd auladi shine a fifita sashen ƴaƴa alal ba'd a hankan sashi fa hadha an-nabiyyu al-karim alladhi yashhadu ala al shin wannan annabin da zai shaida cewa wannan aikin zalunci ne hal ya fa'al al-jawr kuma zai irin wannan zaluncin bai taba yi wa to wannan yana daga ciki abadan bal na zihu, sallallahu alaihi wasallam har abada mu muna tsarkake annabi cewa ba yadda za a yi annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yin ainihin wato haka ba to malam ali yana nuna cewa lokaci yayi tun dazu kuma na yi ta neman ina ne inda ya kamata mu kwana sannan yace summa in kanin hiba idan kyauta ce fa in ma an takuna qabadat aw lam taqbidha ko dai zaman to ta karba ko bata karba ba ko fahim kanin ƙabadin hafa kai fa ta talibu biya in ta karɓa to ya kai ta zo tana nema wayan lamta kun ƙabadin ha in ko ba ta karɓa ba fa in ta, in lamta ƙubat ba ka an na lamta in aka baka kyauta sai baka karɓa ba. wanda zai baka kyauta sai ya mutu shi kenan yanzu abin ta an yanka ta tashi ko kuwa shi kenan an yanka ta tashi eh na gani an yanka ta tashi Allah ta'ala ya sa mu lati to shine malam yace fa ala ayyul amrayn sawa'un akan kowane al'amari guda biyu alqawlu innaha irsun magana cewa wai gado ne aw alqawlu innaha hiba ko kuma kyauta aka bata fal qawlu saqitu wannan magana ce ya sashiya fahiya la irsun wala hiba wannan gadon gonar ba gado ba annabi ya mutu ya bari a matsayin wani sannan kuma ba mai ba ba ba kyauta ba yadda ya faɗa haka matsalar take to zai kawo cikon ƙarashin bayani za ku ji cewa da annabi ya rasu da sai na abakar ya zo suka ci ya yi zalunci ai kowa ya san umar ne ya zo ko suka ci ya yi zalunci sai wa sai usman ko waye na ƙarshe cikin kalifan da aka yi ya aka yi bai canza hukuncinsu ba da ya zo idan ai dama ta samu ku sai ce to datan da sai na abubakar ta kai wannan hukuncin ba dama ne yanzu dama ta samu duk duniya ta shaida azzalime ne na dawo eh ta dawo eh ta dawo ka gani Allah ya sa mu dace da haka za mu tsaya a nan ana nuna lokaci ya yi. wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh